Eh, to a ah, labarin dai abuna da abin takaici ne domin ba a ba yan najeriya cikakken zarafi domin su ji menene ta faru ba wannan hirar na cikin waɗansu hirar da ke da na yi misalin wata hudu da suka wuce yayin da nake mai da martani ko ah, najeriya tana iya ta dau ah, wayan wasan duniya nan gaba ko wani kasa afirka nan ne sai na nuna cewa yadda aka sarrafa wayannan abubuwan dai har yanzu mu kasashen afirka zai mana wuya domin matakai ma na samun iko na daunawa wayan wannan wasannin tana da wayansu makirce makirce da yawa da su bukatu wanda mu ba za mu iya to nan ne wannan hiran ta samu tushi to ba a yi wa mutane adalci ba domin aka yanka ta a tsakiya kawai aka kawo su a wannan lokaci amma irin tsari da shiri da muka yi domin wannan zuwa rasha ba a nan take ba kaga mun samu haɗin kai cikin iya kullum karan kan tsarin nan kuma akwai haɗin kai cikin masu horar da yara da yan wasan karan kan nan kuma aka dan tabbatar da adalci ga ganin cewa duk wanda aka kawo shi ya kasance mutumin wanda yake da abin da zai iya kawo gudumawa ba zai yiwu a ce mun yi wannan duka mu dawo mu ce a'a ai Najeriya ba za ta kai labari ba ba adalci ba ne kuma na biyu idan ma a sai na minista ina da wata saniya cewa ba za mu kai ba to wahala ne muke wanda har ya kai kwanakin ba da za mu tafi zambia na fasa zuwa da a ranar ladi kuma na zorace shugaban kasa wanda ya bamu yarda cewa a ranar muna iya kawo takardar neman taimako wanda muka kai ranar ladi muka samu taimako wanda ta kai ga nasara da muka yi saboda haka waɗannan labarbaran da aka sami su wannan lokaci dai abin takaici ne amma kuma yan najeriya su yi briste ta su doke ta ba komi ba ne yunkuri ne ne kawai na tarwasa haɗin kai da muka samu domin kada mu samu nasarar da muke kwaɗin samu gwamnatin Najeriya tana bayan Eagles tana gaban Eagles tana saman Eagles tana kafan Eagles kuma za mu ɗau kowane mataki wanda tana karkashin iko mu tabbatacce mun ba da duk wani goyon baya da zai kai Najeriya ta dawo da martabanta kuma ta kwace kayan gadonta idan ka duba kasashen afirka ai kowa na kallon najeriya shekara guda kenan da kawo kan wannan mukami ko za ka bayyana wa 'yan najeriya nasarorin da ka samu a ƙarƙashin wannan ofishi naka eh to alhamdulillah ne cike da godiya da farin ciki ga allah domin wannan iko da ya bani na shugabanci a cikin shekara guda na samu gagaru nasara wanda ko ni karan kai na yau in ba ni da raina godewa ban kai wata uku a cikin ofishi ba na yi gyaran a inda ake wasan fito a nan lagos wanda aka dau shekaru ashirin ba a kula da ita ba na gama gyaran ta yanzu da nake muku magana nan ana amfani da ita a karkashin shugabanci na minista a kasan nan nigeria ta tafi wasan kudin aka samu dan nigeria bakin fata na farko wanda ya buga ya yi tibetan ya buga har ya kai kwata final ba ta an yi shi ba a wannan eh, olympics na bana har yanzu aka samu yar Najeriya zuwanta na farko kenan olympics ta kara a wasan kule-kule har ta kai kusan kai nasara kafin aka kada ita a tarihi bakar fata na farko da ta kai ga wannan kaga wannan macin gaba ko da ba mu samu komai ba mun dawo daga Rio alhamdulillah tarihi zaka nuna cewa a karkashin shugabanci na aka samu wayannan nasarar ballan sai muka dawo da martaban kasar na Musa eh, tagula a kwallo sunan Najeriya da koma tebul na girmamawa mun gode wa Allah salin nan muka zo wasa na paralympic mun bar tarihin da tun da najeriya tana zuwa wannan wasan 1992 ba a taba an yi ta ba mun samu lambobin yabo eh, eh, eh, zinariya guda takwas tagula guda biyu ko da silver azurfa guda biyu muka jagorance kasashen afirka ma bar tarihi duk wannan aka samu a karkashin shugabanci salin nan a karshe a tarihin najeriya tun da ana kullum ba mu taba mun je kullo a zambia mun ci zambia ba amma bana a karkashin shugabanci na aka tafi shu zambia an je an ci zambia kaga hakan wasannin kina idan an dawo harkan matasa na hau kujera nan ban kai sati uku ba muka horar da matasa 480 a kasina da kuma abin kuta wanda muka koya musu sunayi daban-daban a watan biyu na bana mun zo a nan jos inda ake horar da shugaban shugabanni na gobe muka sake horar da matasa waɗanda suna na ɗari biyar aka koya musu sana'a salina aka ba su jari kamar yadda muka ji bayar suka ce a wannan karkashin shugabanci na yanzu muna na muna shawarwari da kamfanin fijo wanda za mu rataba hannun akan yarjejeniya wanda za a ba matasan motoci wadanda za su yi harkar sifiri kaga wannan ma cin gaba ne yanzu da nake maka magana akwai matasa da suka bar Najeriya yanzu wanda suke mutum wajen goma sha biyar sun tafi eh, abijan a cikin a karkashin tsari na hada hannu da kungiyar hada kai na Afirka ta yamma za a je a koya musu sana'a kaga waɗannan duk sun samu ne a karkashin shugabanci na zan ci gaba da haka har babu iyaka to saboda haka ni zan ce ubangiji Allah da na gode maka alhamdulillah ka bani lokaci na taka rawan da ni karan kaina na gamsu idan yau an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zan ce wa ubangiji Allah na gode